idan muka koma bangaren hada-hada da zawancin 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa ƙungiyar real madrid na zawancin dan wasan Chelsea mai suna Ches Fabregas yayin da mai tsaron baya na Argentina mai fafatawa kungiyar tsallon kafa ta Barcelona Mascherano yana yunkurin barin kungiyar ta Barcelona don komawa kungiyar shi kuwa da yiwuwar dan wasan da yiwuwar dan wasan kungiyar tsallon kafa ta Real Madrid James Rodriguez zai bar kungiyar a kakan wasan bana yayin da shi ma mai tsaron gida na Manchester City Gerrard ya ce yana yunkurin barin kungiyar bisa dalilin sa na kawo mai tsaron gida daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da aka yi. Kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta kara kuɗi kwan dubu tamanin wa ɗan wasan ta green Drinkwater a duk sati sai dai ɗan wasan ya ki amincewa da wannan sai da kungiyar ta masa huta lafiya.